Alhaji Sa'idu Suleiman Mai Kusa ya kara da cewa wannan tsaurara matakai na tsaro a wuraren tarurrukan jama'a musamman ma kasuwanni da tashoshin motoci zai taimaka matuƙa gaya wajen daƙile aika-aikan na 'yanta da ƙayar baya sai bayyana buƙatar da ke akwai ga al'umma da su bada tasu gudunmawar wajen taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai a ƙoƙari da ake na ci gaba da daƙile harkokin 'yanta da ƙayar baya domin tabbatar da zaman lafiya a shiyar arewa maso gabashin najeriya da ma najeriya baki daya kamar dai mataki yadda aka saba don a tunatar da mutane kar su ɗauka cewa abin ya wuce tunda wannan harka harka ce ta munafurci eh, muka ce kar ka sake ko wani ya kawo kaya ya zo ya ajiye ba ka san shi ba ka san inda ike ba kawai ka yarda ko kuma mutum kwastoman ka ya zo ciniki kila wannan kwastoman baka san shi ba wani kuma ka duk dai wani abin da kake gai zai zame maka damuwa ya kamata ka faɗa da wuri haka nan kuma daidai lokacin da azumi yake ƙara karatuwa shugaban 'yan kasuwa na jihar ta gombe Ali sa'idu suleiman mai kusan ya ja hankalin 'yan kasuwa a jihar musamman waɗanda ake zargi cewa suna tsawwalawa al'umma a lokacin azumi da cewa su daina su zanto masu sassautawa al'umma domin su rabauta da irin lada da ke kunshe a lokacin azumin na ramadan ya kuma ja hankalin al'umma a jihar gombe da su taimaka wajen ba da tasu gudunmawar a gudanar da harkokin siyasa lami lafiya ba tare da harguwa ba yana mai kira ga matasa su ma su ba da gudunmawa su kauce ma yadda ana amfani da su a wajen bangar siyasa ya taimaka aka wayar musu da kai kamar yanzu yadda ake yi hukumomi suna yi malamai suna yi a masallatai wuraren taro ana faɗakar da su ku kama sana'a kuma ba a hana mutum yi siyasa ba alhaji sa'idu suleiman mai kusa ya kara da cewa a matsayinsu na 'yan kasuwa su ma suna ɗaukan matakai a kasuwanni domin tabbatar da tsaro da dafa mai kokarin jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro da kuma dakile aika-aikan na 'yan tada kayar baya yana mai kira ga gwamnatoci kuma a dukkanin matakai da kuma ƙungiyoyi da kada su gajiya wajen ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin da ke akwai na sanya ido sosai a harkokin tsaro da kuma tallafa ma jami'an tsaro a ƙoƙari da suke yi na kare rayuka da dukiyoyin al'umma muhammad ibrahim fantami labarin liberty daga